أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين نارو roƙon الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya karɓa من الخير ya kafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da cikin mu ya tsara mai imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah su subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajiyar ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau sha uku ga watan Ramadana a wannan shekara ta hijiriya da muke ciki biyu, wanda ta yi daidai da ashirin da biyar a watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya. muna nan dai a suratun ra'adi babu tashi a aya ta goma sha bakwai insha Allah قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال نعم الله عزوك السفركينا إشواء أنزل من السماء ماء الله عزوك السفركي شي سوف الجربان سماء جد السماء شي الله سبحانه وتعالى فقالت أودية بقدرها kowane rafi audiya rafuka kowane rafi gurgudan girman shi gwargwadon yadda ruwan ke cikin shi wani rafi ta gan shi babba kogi ne wani ta gan shi karami wani ta gan shi rafi ne haka wani kuma ɗan haka gwargwadon yadda girman kowane rafi yake gwargwadon irin ruwan da yake konzumin ke ɗauka idan Allah ya sauka da ruwan sama ɗin. Idan ruwan ya ci karati, tahta mana sailu zaɓar rabiya, sai kaga shi wannan ruwan ya ɗauki kumfa wanda yake mai tudu kumfa ya cika ya cika ya yi tudu haka kumfa. Amma can daga baya sai ka ga kumfan bai da nauyi ya watse ya tsantsan ruwan a can ƙasa. mimma yuqiduna alaihi fiya wata dan a cikin mutane suke hura wuta su ɗora na wanda suke zartar da zinari da gwal in wuta ake yi a zama da zinari ko gwal ana yin haka isi ba a iyacin domin yin kayan ado au na a au ko kuma abubuwa da mutane ke aikin da suna yau da gobe misali ko a narkar da karfe ko a narkar da jama domin yin ludaya ko yin gaba ko yin abu su ayyukan dai ko adda ko kuma takwadi ko kuma gatari da makamantansu so shi ma kwanan narkar da shi ake yi shi kwan ko azurfa da ake narkarwa da nufin a tsera shi da zama su a ƙarƙarƙar matan ababen wuya a gaba da su kuma da ake narkar da su a kan wuta su ma domin yin waɗannan abubuwa da mutane ke amfana da su wanda na ambata su ma yayin narkar da su za ka ga su ma a kan jirgin su ma za ka ga dattin kwalcin ke kumfa sai ka ga asalin tsantsan takakken kwalcin ruwan gwajin su wani azurfan kuma da karfen sai shi a ƙasa sai ka ga gaske ke da kumfa kumfa shi kuma a ne a sama idan aka ga aka iyaye wannan ruwan sai ka gan shi shi ne kaɗai zai zauna a kuma wannan kumfa kumfa ya tashi a can sama bai da amfani ko shi bai a sayan shi. Allah ya ce, "Kazalika, yadda ya buga wannan misalin haka yabdu Allahu al batila haka Allah yake buga misalin gaskiya da ne da ƙarya wato ma'ana anzala min gina samai ma'an Allah yake saukar da ruwa daga sama ya shigara fuka kowane ɗan rafi ko da ɗan ziri da lambatu haka da manyan koguna to misalin ruwan saman shine misalin wahayi wahayin da ake saukar da manzon Allah revelation na Allah wahayi da yadda wahayi ke sauka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta zukata gurgurdan yadda yake suke wani zuciyar sai ka same shi yana da fadi na karfafan na wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zuciyar sai ka sami zuciyar ba ta girma a tsokace ita zuciyar sai ka same ta a karkashi to haka wahayi yake shiga zukatan mutane in kai zuciya babba ne sai Allah buga misali shi ne mai shi kamar shi ne shi shi mai girma wanda yake karɓar sama wani kogi kuma wani rafi ne da yake girman kogi ba gwargwadon yadda yake gwargwadon yadda yake karɓar mai ruwan sa to haka kuma ya ce misali da wahayin manzo Allah yayin da ya sauka da kuma shi ne kamar ruwan ya tantar da zukatan mutane kana kana kana wata zuciya tana da faɗi tana da yalwa na karɓar gaskiya wata kuma faɗinta da girman ta wani gaggaici ne wani kuma tsutacce ne wani kuma babbai ma da wahayi to shi ne irin taura irin inda ba cikin yi ruwan sama ba bai ba karfin yi wajen ballanta na ma wani abu ya tsira a wannan wajen ana ma a cikin sarki ya buga ruwa misali wahayin manzon Allah da ruwan sama ya buga misali zuka da wahayin ke shiga ciki da rafuka da yan abin da koguna da kuma yan yan yan lambatu haka gwargwadon da suka suka suka zukatan mutane ba daya ba ne wajen karban ne wajen karɓar wahayin da Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen aiki kuma wajen aiki wata zuciya ayyar wata take da imani ba Allah wata da tsufi wata madin zuciya wata kuma da sanan ga sanan ko shi yasa aljanna ta zama tsoron yanki zukatan suke haka nan ma sauƙin su yake a aljanna. Sai ka gane ko? shi gaskiya lokacin da gaskiya ya sauka wahayi manzo Allah su kuma akwai masu makaryata masu turon ƙarya saboda karo da wannan gaskiya da aka zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan gaskiya da ƙaryan suka haɗu a waje to sai ya zama ko kamar yadda rafi ya cika idan rafi ya cika yadda da shi ƙaryan shi ne kuma kumfa wanda ke tsayawa a kan ruwa haka ya ta gaggara shi da yawa da kumfan amma bai da nauyi ba ku ya san ya tsaya ya ake ya yi mato ya narke ko iska ta ɗauke shi amma tsagoron gaskiya shi ne ruwan wanda ke zama a ƙasa to duk inda gaskiya take da ƙarya gaskiyan ita a ƙasa take tana kan samun da mahimmanci ta ƙaryan kuma sai ka samu ba ta daɗewa kawai kaman kun ne da shi ta ɗauki ba ta an gani to sai ta ya buɗe wannan shi misalin kuma da ila yau da yanda ake narkar da gwal yanda ake narkar da abubuwa idan ake narkar da su suka narke asalin tsaban gwal ɗin na gaskiya kafin zama a ƙasa yake yi sai ka kuma na gabu wanda ba a amfani da shi sai ya zauna a sama shi ne kumfa kumfa gol ɗin yadda da an zuba da shi an fi son da ƙasa to shi ne gaskiya yanda in ta shiga wani sai ta kankana amma kare yadda kawai ta yi kumfa gol da ya fi kake da buga misali da kuma yadda ake nan da kake shi ma domin amfanin mutane ya ta shi ma kamfe in aka nan da shi a sama a cikin karfe an tace ruwan yana ƙasa to haka gaskiya take zama a guje ta mamaye zukata ta tsarki zukata ta zukata ƙarya kuma babu ya alime shi da baya a rasa shi kamar da Allah ce ko qul jaa al wa zahaqa al inna al batil kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta take dama ƙarya ba ta da mijin to yanda Allah madaukakin sarki misalin wato gaskiya da a ƙarya nan ƙarya kenan sun fa yake kuma gaskiya kamar ruwa na ruwa da yake guda a rafi ƙarya shine kumfan ruwa gaskiya da buga misali kuma da gaskiya shine kamar ruwan gol da aka tantance shi ne a kasa ƙarya kuma shi ne nan kumfan gol ɗin da African. Sai da su misali da uku irin yadda ake zartar da ƙarfi ruwan ƙarfin shi ne a ƙasa shi ake so shi kuma dakin farkon da kunkanci shi ne mutane ƙarya kun ga mutane da Allah ya ɗaukaci sarki ya buɗe kenan amma gaban ta ya zabu jifa'an za ka ga ƙarya ta narke ta tafi babu alamunta wa amma ma yanka unnaka abinda mutane da su amfani da shi din fa yankusu su abdi shi ne a cikin alhali fa yadribu Allahu al-amsala haka nan Allah yake buga wa mutane misalai daban-daban daban domin su fahimta wani misali idan Allah yana so ka fahimta sai ya buga maka misali da tsoro inna Allah la yastahi an yadrika masalan ma ba'udatan wani misali sai Allah ya buga maka da uba in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastankibuhu la yastankibuhu min al-talibu wal mafruq wani sa'i da Allah zai buga maka misali sai ya buga maka da makawo da mai gani wani sa'i sai ya buga maka da harshe da duhu wani sa'i sai ya buga maka da duhu da yini ina fata an gane Allah ya ce duk wani abin da za a buga maka misali kai imani Allah ce za mu buga maka da shi ba a buga ba mu buga maka da shi ba amma duk da haka Allah ya ce ne للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أنت للذين استجابوا لربهم وأن سكا أمسى كلام أبنجي سوء suka amsa sauƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka karɓi musulunci yadda ya zo da shi suka bi suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka amsa wa Allah wajen halatta abin da Allah ya halatta suka amsa ma Allah wajen haramta abin da Allah ya haramta su haramta shi suka amsa wa Allah wajen kaita shi da tauhidi suka amsa masa wajen nesan kansu da suka yi wajen shirka da Allah suka aiki da alkur'ani nan suka yi aiki da wahayin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi Allah ya ce alhusna sakamakon su shi ne kyakkyawar sakamako ita ce aljanna aljanna ul'isani illa al'isan ai mai kyautatawa kai sakamako sai shi ma a kyautata masa sakamakon mai kyautatawa shi ne shi ma a kyautata masa wannan alhusna din ita ce aljanna Allah ya sakamakon wanda suka kiran Allah da manzonsa kenan kamar yadda Allah ya kira a cikin alƙali ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku amsa wa Allah da manzonsa duk lokacin da suka kiraye ku zuwa ga abin da zai zama to shine rayuwa a gare ku rayuwa a gare ku duk abin da kuka yi umarni ka yi in shi sai ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya da ta lahira in ka a duk da aka kokari ka barci shi ka zai ga da mutum da rayuwa a nan duniya da lahira idan ba ku gaggawa da saurin amsa kiran Allah da manzansa ba to ku kuma akwai wata yanayin da shamaki zai shiga tsakanin zuciyar mutum da kuma abin da Allah ya kira shi a gare shi sai ya so shi kuma Allah ba ya kira shi ko ba kamar mutumin da ke kira wa Allah a ce wani ta daina sarjiya babu kyau haramun ne wani a daina zina babu kyau haramun ne wani a daina ba, babu kyau haramun ne kullum ana yi wa mutum wa'azi ya ki wa'azi ya ki ya ki ba akwai ranar da zai so barin shi kuma Allah ya ki in baka dama dole za ka mutu a haka dama an maka wa'azi an maka gargaɗi an faɗaɗar da kai da ta za cikin haram Allah ki an bar ka a kai ba zai taɓa shiryar da zuciyarka zuwa ga halalci ba haka Allah yake zai ba ka canci ba, zai ba ka dama ya ce ka bari in ka ci gari lokacin da Allah ya neme ka ɗin kai da da masu wa'azi kai ka faɗa da su kai an dame ka an sa maka ido ka sai an da ya bar ka kai lokacin da abin ya dame ka ya dame ka ya dame ka ka so bari shi din sai Allah ya ki taimaka maka sai Allah ya farkar da baranka shine Allah ya sanya shamaki tsakanin zuciyarka da wannan umarnin Allah kuma shi kenan sai Allah ya bar a haka kana gani kana ji ba sai ka mutu kana cin haram kuma ba ka ji daɗi abun kayi kayi tsarki abun ya karɓa Allah ya ƙi karɓa Allah mu Allah la ta yahulu bainal mar'i wa ta Allah sun ya sama ki kawai Allah mu rufa mana asiri to mutum idan aka ce ba kyau a nan ta ake so ya bashi kawai da tafi kada shi sai ya yi tunani ko ya yi shawara ko ya ji da sa ka ba sai mutum da insha Allah da shekara ɗaya kuma da shekara biyu jinkirta sako sai sai ya ɗiba ma wani saɓe lokaci jikin da shekara kaza zai ba kaza mara kyau din nan innahu min alwaki shiqa'i wa zilali wa kulli bakati jima menene ji mai ahalari yace alama ce ta kabe da ta halaka da toshe da kira alama ce ta menene ta shiqa'i cewa wani abu sai domin ta kan ko ya mutu bibiya mutu ran shi ba a hannun shi yake ba a hannun Allah subhanahu wata'ala Ita shi da sakamakon wanda da sukan tafiyar Allah nan ta ce suka imani da manzon Allah shi da alhusna ita ce aljanna duk wani abun daɗi duk wani abun ciwo da aka san shi ba a san shi a cikin aljanna wallazina lam yastajibu wanda suka ci su amsa kiran Allah kamar yadda aljanu ah, suka ce ya kauma na ajibu iya lahi da aminu da fila cikin kuskun wa yujirkun min azabin alim wa man lam yujib da'iyan lahi wa laysa yu'azzizun fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin wanda suka yi su amsa wa Allah amsa kiran Allah an maka nasiha an maka wa'azi manzo ya maka wa'azi ya nuna maka kafarkin tsira ka daina ka za ba mu kyau ka daina bauta ma gumaka a zo a bauta da Allah hanki to wanda suka ki amsa wa Allah da manzansa gobe kiyama lokacin da za ku ga wutan jahannama ba su ga wutan jahannama ba masawa za a afka su a ciki kawai za a tura su a ciki wannan lokacin ne za su yi burin yau anna lahum ma fil ardi jami'an da za a ce dukkan abin da ke doron kasar da dukiya wa mislahu ma'ahu a sake ninka musu kwatankwacin abin da ke duniya nan a sake ninka musu kwatankwacin su da za a ce su ɗauka su bayar don su kanshi kansu su kwaci kansu jihar da za su bayar. amma nan da ya hana su duniya ne nan da ya hana su yin imani sun dukiya sun kuɗi ta agogo kiyama ta da kuɗin da ba su kai kara da karya ba ne ayyasa mutum yanzu wani gaba ɗaya a kan da aka tashi miliyan sai ya yi shi amma agogo kiyama ran da zai ga mutan jahannama ba ma miliyan da ta yi buri ba da dukkan dukiyar da take doron ƙasan nan da ta a bashi a daɗa ba shi kan matsalancin ta kuma a yi dole ranar da zai iya ba da su don a kare shi ta jihannan don kuma an nema ya kare kanshi ɗin da abin da an akalla bai kai miliyan ɗayan ba yaƙi shi ne aka nema imani da salloli kai aka nema yaƙi zai buri ya kiyama ran da zai gaba laki da musiba na wuta jahannama eh? dan neman duniya ne neman kuɗin ne sai an yi arziki sai an tara shi ne kai mutum ga kidnapping dan yana kan miliyoyi ya kai mutum ga garkuwa da mutane ya kashe mutane ya kashe rayuka ya zubar da jini ya kwace dukiyansu wani ya yi handama ya ci dukiyan baraya wani ya ci dukiyan al'umma ya kwace filayensu haɗa baki da su in kaje gun masu filaye irin kan da ka kai nan da masu unguwannin nan da sarakunan sarakunan nan haka za ka samu alhaki kan alhaki hakki kan hakki na al'umma na filayen da haka za ka wani dukiyar ma'aikata wani dukiyar yan uwa wani dukiya da aka ba shi amana na makaranta da masallaci na wurare da wanda ba za ka tara. Ba ka tara. A nan a gobe iyama zai burin ina da wannan kuɗin da aka nema da ba su zai ya samu aljanna ce zai burin da ina ma a bashi duniyan nan da abin da ke cikin da abin da zai iya ɗauka wallahi ya hayar don za ku yi su fanshi kansu su kare kansu daga kafawa wucin jahannam Allah ke kula in cikin waɗannan mutane. lahum su'ul hisabi za su gabu da wata irin mummunan hisabi wani irin mummunan hisabi Allah zai musu a filin kiyama hisabi mara daɗi hisabi da kare hankali sannan bayan hisabi ba wa ma'awahum jahannamu su sai ta zama su jahannamu ita ce makomansu wa bisa jihad Allah sai Allah wajen Allah kir Allah kir da makoman mutum al-mihad to aka kira wutan jihad jihad dai shine irin shi da ake yi ma yara kiwon jarirai idan aka kamar yadda aka ce wa yukallimu nasa fil mahadi wa kahalan wa min as-salihin al-mahad hum jahannam mihadun ومن فوقهم rawash bihar da kasance jahannama za ta zamanto musu bihar ko da shimfiɗan jarirai irin kananan jarirai da suka yi ta yi shimfiɗan da ake musu a kwantar da su a kan shimfiɗan kuma da wani ɓangare na shimfiɗan ake ɗauka kuma a rufe su da shi to haka za a yi wa ‘yan wuta kasan su wuta ne da a shimfiɗa su kan wuta Sai na wani shafin wuta kuma za a rufe su da ita shine mai har ana yin da mutum da asiri sakamakon vigilar Allah ce na'am من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك لحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويترؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار نعم أنا من تسركي أن بيا يي kowa يي yi tunani da kansa Allah ke aka man ya alamu yanzu wanda yake da ilimi wanda ya san cewa anna ma unzila ilayka abin da aka saukar maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani nan da musulunci nan da wahayi nan da annabci nan da manzanci nan wanda ya san cewa yana da ilimi ya nemi ilimin saninsu. har ya gano cewa lallai lallai wannan abinda da aka ɗaukar maka ya Muhammad min rabbika daga ubangiji ne alhaku kuma gaskiya ne wanda ya gamsu ta hanyar sanin cewa abinda da aka ɗaukar da annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne daga Allah yake ba kiran shi annabi yayi ba ba wani bane ya shirya shi tabbas gaskiya ne daga Allah yake wanda ya samu wannan kilikin da wannan gamsuwa da wannan tabbacin da wannan yakinin shin zai yi daidai kamar huwa a'ama kamar wanda ya makance wa wanzancin Allah ya makance wa alqur'anin nan ya makance gaskiya ya karya ta Allah ya karya da manzon Allah ya wa shi ya jiya masa baya za su yi mai ilimin da makaho da bai da ilimin alkur'ani balle ma ya san da Allah ne bai ma da ilimin ma sanin balle ma ya san manzo ne da annabi ne na Allah bai da ilimin sanin ba musulunci balle ma ya san shine addini gaskiya don Allah za su zamanto kamar wanda yake da ilimin da da addinin musulunci Allah ce ba za a gani ba ba su zaman su gidan ba shi yasa ka ga kafiri har ya zama maka kafin shi da shi bai da ilimin san annabi waye ne annabi balle mai san darajansa sun gaji Allah ba kadarun lafa haka kare bai ma san Allah ba balle mai ya daraja Allah yanda ya cancanta Wannan Qur'ani ya kona shi da wani abu ya tashi a cikin ai gangamin kona Qur'anai a kasashen Turai a kasashen Faransa a tara abu wai don a ɓata wa musulmi ɗan ƙur'ani a jefa shi a toilet kamar yadda ake nan a cikin garuruwan mu ma to don girman zafin Allah wanda yake da ilimin sanin darajar alƙur'ani zai daidai da wanda ya makance wa sanin ƙur'ani ba su daidai ba su daidai Allah subhanahu wa ta'ala kuma wuce ya mace wa Qur'ani sai ne Allah ya baka basira ya baka ilimi har sai imani da Qur'ani da yaqini kake ji za ka iya mutuwa da aka Qur'ani ko aka tozarta shi za ka iya mutuwa da aka wajarta za ka iya mutuwa a jihadi idan aka ce za ka ɗauka musulunci nan za ka iya mutuwa idan aka muna nama Allah subhanahu wa ta'ala kana da ilimi Allah ya mata hikima ya ba ka ilimin gano darajarsu da kiman amma wanda ya makance ka gaji ilimin su ka kira shi kana maka wa'azi ma wanda ka zai gani ba Bukadu lalzi a kafaru, kamfanin lalzi ya rufe, ba ta yi asma'u illa du'a an wani da'an sun mun buku mu ɗin kawo da ya yi asibiri. misali wanda bai ma san qur'ani da ba shi kan tana masa wa'azi bai san qur'ani ba bai san ba Allah ba bai san ma manzon Allah ba tana masa wa'azi ta tara shi tana masa wa'azi shi qala Allah tabaraka ta'ala al-qari'atu mal qari'atu you know you know what is al-qari'atu eh do you know what is al-qari'atu kuma yakunu an-nasu kafat yace da misalin kafirin kafirin ladhi yalqi ma la yasma'u illa du'a kamar ka zo ga sa kana kana cewa ka kana kallon ka kana qala Allah ta'ala eh inna yawm al-fath kana miqatan yawma yunfaku fi suri fa qad yace sai da shi ka kana kallon ka ki da kana murya lakin ka haka kawai ka san da wannan to haka misali ta ya kafurce ma Allah da manzansa da musulunci inda ita yake ba to zuciyan shi ta alqur'ani suna takwara da yake kawai misali ya tana ciwo ko kuma dabbobi suna ciwo kawo kuma yin su ko kuma suna zaki yadda za su wani irin yutar su su kuma da kora suna gudu to haka zuciyan kafiri idan an karanta masa qur'ani nan ta ki kawai sai su kuma ya kawo da wani irin zaki ne Zuciyan ta take da barki da yake gangan shi ne a nan. Allah ya ce amwatun ghairu ahya'in la yus'aruna ayyana yub'athun su ne a wannan wajen kawai in ji Allah subhanahu wata'ala wannan misali inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali da tunani ne su ne suke da azantuwa da alkur'ani nan baka ai mai ido shi za ka nuna mai ya ga wannan ya ga wannan ya ga wannan ya ga wannan ya ga talawa da wani amma makawo in ka ce masa ka wancan hanyar ka ina ina mai yake da da zai gani Allah cikin waɗannan misalan masu tunani masu fahimtansu su ne ulkanta masu zukata na tsatsu da masu hankali su suke gane irin waɗannan misalai su suke gane matsayin Allah da manzansa da alkur'ani da musulunci nan sun imani da shi sai Allah sai ya fara bayyana mana sifofin ulul albaki ya ulul albaki suke eh? ya ma cikin suke wanda suka san Allah da manzo musulunci da alqur'ani Allah ya ce in kana so ka san masu azalta da alqur'ani in kana so ka san ulul albab Allah yake nufi su ne alladina yufuna bi ahadillah su ne waɗanda suke cikin alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah amma ɗan ka na musulmi ai la ilaha illallah ne sai ya janna ita ita ce musulmi abin da ke ƙarƙashin la ilaha illallah shi shi ne ka tsaye da sallah biyar wannan alkawari ne ka ɗauka tsakanin ka da Allah kana kallolin shi kana yin su a masallaci cikin jami'i duk wanda ya amsa kalmar la ilaha illallah ya yarda cewa shi musulmi ne akwai dukkan wannan alƙawuran tsakanin shi da Allah a matsayin ka na musulmi da kallolin guda biyar nan na wata kamata alkawari ne tsakanin ka da Allah wa in akhadha rabbuka min bani adama min bani adama eh, wa in akhadha rabbuka min bani adama ala eh, zurriyatihim ko shibuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu أن تقول يوم القيامة إن كنا كنا عن هذا غافل أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنت ذرية من بعده فتقول لكنا بما قال المبشرون ألا يشلوك كل يهدي أنبه آدم عليه السلام من ذلك قال الرسول أحاديثه سيكفي ألا يرجي قدم باية النبي آدم بيده قدم باية النبي آدم سيكفي أن يلقى kasan annabi sai ya fi dukkan zuriyan da annabi yada a doron kasan nan daga saukar har da Allah ya fidda su injiman zan Allah a cikin hannunsa kaman kuma an san kuma waɗansu abin nan da ka zaɓi suna kunshi akwai zai ka zama ka kuma sai ɗaya suna bin ka da daɗin sha'ani sun shiga kayan ka ba ta an gane ko kanana kanana da bayan asta da bayan zarra Allah fi da su sai ya rike su da tambaye su wane ne ni suka ce kai ne Allah mahalicci mu kun shaida a nafsu bi rabbikum da bala shahidna da ni ne ubangiji ku suka ce ya Allah kai ne ubangijinmu kuma mun shaida kun yadda wannan alkawari da kuka yi da tabbatar da shi ne ubangiji abin halittan ku abin da ku in ya yi ku duniya za ku da wannan alkawarin da ku shakka ba suka ce bana shahida sai Allah ya mai su tsohon annabi to sai aka rika haihuwar su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna zuwa duniya. Ina da nufi, ina da nufi, ina da kowane yaro aka haifa akwai wannan matukal a memory su da cewa Allah shi ne mahaifi da kuma Allah zai bautawa idan ya zo da ya fara girma ya fara girma in ya sanar da iyayensa yahudawa ne sai ya saba akidan yahudanci idan ya fara da iyayensa kirkirki ne sai ya bi addinin idan ya same su don tusawa ne masu kama wuta sai ya bi su ya kuma musulmi ne ya tashi a musulmi ko shi ne daga lokacin da ɗan adam ya fara shirka ko ya yi kafirci in yana bauta gumba once a while lokacin lokacin sallar ƙasashen da ɗan adam alam a ahad yankum ya wani kuma an na ta abudu shaitana إنه لكم عدو مبين wa duni hasa siratun mustaqim shin ko alƙawari da ku bane ya ya in kun zo ni Allah za ku bauta wa ba ku bauta wa shaytan ba ba mu yi haka alƙawari da ku ba cewa yin haka idan shi ne to shi ne Allah ya kira ta da alƙawari shi ne nan Allah ya bayin Allah ba su amsa wa Allah wanda aljanna ita ce makomarsu su ne allazina yufuna bi ahdillahi su ne wanda suke cika dukkan wani alƙawari da ke tsakanin su da Allah akwai alƙawari tsakanin ka da Allah shi da kai shirka da su in ka zo duniya kai alƙawari cewa shi kai ka ka bautawa to kuma da shi kai kai alƙawarin da ka bautawa in ka fara da ka ka alƙawari da Allah in ka yi da kai kai ya fi alkawarin da ka ɗaukar da Allah in ka zauna tsakanin mai mai dukkan ƙasa ka saba alkawarin da tsakanin da Allah in ka tattaka gunki ko da a matsayin Allah ka saba alkawarin da tsakanin da Allah ko ka je wani mutum da neman alfarma da albarka da neman tawassuli da kabarin shi ka saba fa alkawarin da tsakanin da Allah ka saba ina ba ka kamsu salawa da Allah ya tsora maka alkawari tsakanin ka shi za ka salloli biyar kuma a masallaci a matsayin ka kuma a sallan jami'i ka kika su kika wani alkawari su suka wani alkawari na farko makari ilimin sanin sallah ma yanda ake sallah kana yin ta a lokacin ta kana yin ta a masallaci cikin jami'i alkawari tsakanin da Allah kana cika alkawari da suka kake karkar da zakan dukiya kana shigarwa? dan Allah ce kuma ka ba mu waɗanda Allah ya ce a bawa dukkan wani abin da kake Allah ya kawo maka dama alkawari ne karkashin la ilaha illallah da fi imani da ita to masu amsa wa Allah su wanda ba sa fara alkawari da suka ɗauka tsakanin su da Allah sannan wa bayan kubulan jiha ba sa warware alƙawura da suka ɗauka tsakanin su da mutane ɗan uwansu ku yi addini ku yi yarjejeniya ku yi alƙawari da kai da wani da kai da wani da kai da wance da kai da wani ku yi alƙawari Kuna a samu kuna warware wannan alƙawari an rubuta ta kuma an A yarjejeniya a cikin da suka ba warware alƙawari tsakanin ta da halitta na Allah shi ma duk yarjejeniya da alkawari da kuka yi matukan ba a saba wa Allah ba ne ba ka saba kansu na ɗaya kenan ulul albab kansu na biyu wannan dina ya filuna ma amara Allah bihi an yusala su ne suke sadar da abin da Allah ya umurni a sadar da shi zumunci kana sadar da zumunci kana sadar da zumuncin iyayenka kana ziyartar su ana ziyartar ɗan uwanka na biyu kai musu ziyara ana sadar da alkhairi zuwa gare su ana da sadar da nasiha zuwa gare su ana sadar da wani abu zuwa gare su da zai amfane su kada Allah ya baka ilimi ana sadar da wannan ilimin zuwa ga mutane kana sadar da alkhairi zuwa ga mutane da ya baka mulki kuma fadar da alkhairi da mulki na zuwa ga mutane kullum mu ya zama kai yana fadar da alkhairi ga makwabta ba ka zalunta su sadarwa sadarwa musamman ma na zumunci sadarwa na zumunci sai ma ga Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake yanke zumunci kuma shi ba kai ma shi aljanna ba ba shi da aljanna ba ina fata ku gane ko kuma yanke zumunci a bayan kasa وهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وتقطعوا ارحامكم وصادر الزمنش sadar da amana an ba ka amana ka sadar da ita ga wani ta sadar da abin da Allah da shi ka sadar da shi abin kuma aka baka ka me yasa ka kai tara am shuru duk wannan sifofin ulul albab ne wa ya sau rabbahum kuma suna tsoron ubangijinsu su a cikin zukatansu suna tsoron su a cikin zukatansu baya ta suna su a tsoron kuma na zahiri shi ne hau tsoron na cikin zuciya shi ne alhashiyar yanzu misali idan kana tafiya wannan da ana ana kiran shi alkhawf za a ce ko ga wani maki ma mana ya kare ko an fashi Allah ya kuma Allah ya tsare ko an fashi da mutane da sunan wannan shi ake kira alkhawf tsoro na waje abu ya zo maka daga ne daga waje tsorace shi amma alkhashiyatu shi ne tsoron Allah ya zuciyanka da kake da lokacin kake kake ji zo da tsoron Allah ne kana da wani irin hidden kai rayuwar ka kamar ba sai ka ji kana tsoron ko yau ko da ka ka mutu an yi aljanna na za ka shiga sai ka ji wani tsoro ya kama a cikin zuciya ba wai wani abu da ke gani da tsoron Allah kai to suna tsoron Allah a zukatansu da nan suka tsoron su mummunan hisabi mummunan hisabi ai abu ne a cikin ciki misali to waɗannan sun yi kofi kulul alba na biyu cikin su na uku kula wanda dina sabaru su ne waɗanda suka juri hakuri suka riƙe haƙuri a rayuwarsu hakuri hakuri da suke yi ciki ba a wajen addini ciki ba a wajen wajen domin neman yardan ubangiji misali mutum shi ma yana so ya yi layi yana so ya yi dashi da ya rike hannun yarinya ana tafiya ana an je kulo an je abun an je an je abun da ana ba ka yawa yana so sai yana so amma mutum ya yi haƙuri ya danne ya yi haƙuri don tsoron ubangijinsa don neman yardan ubangijinsa ko da ka sani rai yana son shi eh wa ma ku bari unaki ina yi sallah amma ba su so ba wanda shi a shi zuciyan shi zuciya umurce ke da aikin daɗin garin biyar da jin daɗin da holewa an shi ke kai mutum wuta shi ne sarsalai hanyoyin shiga wuta abin da zuciya ne ke so حفت النار حفت الجنة بالمكاره abun da hanyoyi da suke na shiga aljanna abu da rai baya so ne sai shiga wuta abin da rai ke so ne rai yana son hutu cikin daɗi da walwala an sa mai ruwan a ke kuma ka zo na Allah ya hana a ce kai ya bar mutane kawai su sai inda ya kago ya tsaya kawai an gani ko bai so ka sa mai ka mai katsalan da akwai ban shi da shi ya yi kuɗi da kake ka zama haraji duk wannan abin da duk shi riba kira haram ne wannan ya eh, haram ne wannan kai shi ga gobe yanzu ne halal ita yan tarar da su da shirki kai a da su da ta haka za ta duniya ce a da hadisi nan wata da hadisi a lokaci ne ko mai ko a da yake son zuciya kan eh, eh, ta son zuciya ina gani to su ne haƙuri da ake so bawa ya yi a duniya da wanda kai shi da nasa haƙuri uku ne haƙuri wajen bauta wa Allah har azumi nan da muke za sai ka hana da haƙuri shi yasa abin da ke shirin sabbi a gabana mutane na ne na haƙuri kiyahun laini da za a yi bayan kawuri da azumi sai ta hana da haƙuri karamihi sai ka hana da haƙuri gaban tafiyar nan sai ta hana da haƙuri ka je ka kwanta ma ba ka kuma a cin tashi kawai alfiji ya yi ka ji kiran ka ga wani haushi da zan yake wallahi an da saboda an an bai san sallah kawai an bai san sallah da fadi yana jin wani irin yi hakuri ba kyau to bauta ma Allah din ba wallahi duk abin da ka sani kake da karfi ta yi haƙuri ka je hajji sai ta yi haƙuri. ka yi kaza su ta yi hakuri duk waɗannan abubuwa yi wa Allah tsantsanci sai ta yi haƙuri. kame kai daga barin saba wa Allah shi ba ka yi hakuri ba ka da ko kubo ana ji ka kudin haya ga yara an kira su daga school ya abin da abin da za a ci kuma an sanya kai da kai ba da kuɗi sun jima Allah Aljiyar jiya albashi sun da finance commission sun da finance commission sun ba da kwanjini in ba haƙuri da ta haɗa da za ka wakara tunda ga matsalolin sun haɗu ne kawai ba wajen ɗaukar mai kyau kawai za ka amma kowa shi ne haƙuri wajen barin sa'a Allah haƙuri wajen tsane kan barin zina barin tsaka da shi barin abubuwa marasa kyau shi ma sai an yi haƙuri an jure haƙuri nawa kenan biyu haƙuri wajen bauta wa Allah hakuri wajen barin saba wa Allah sai hakuri a bisa kaddara da Allah ya kaddara maka eh nan lami lafiya an ta kawai ya baka da wallahi ta fi wani ɗan kwaro ya shi ido hora mun aka hura ina jin shi fa duba aka hura ido ya yayi ja ido menene an sa ruwa an goge an je menene an rubuta fasi cikin yamma ya dina gani ya sa ido wata iya da kadari ko kafiri har kan shi zai kafiri ba kan shi zai kafiri zai sha fiya ya sha maganin sauro ko mai yadda ake sha maganin ɗaya sniper a matsalaji za su latairan a fata an ganyar da suke kenan ta ji ko ina ba ta an gani ko so ya ka iya ɗazu ɗazu ka fita kawai ka fita kawai ka kayan hatsarin da an yi ka hatsarin ko ka ji ka biyu ba su da tsanani nan eh, da sati biyu in kawar da keken zuwa da ka koma ko crosses subhanallah da mutum zai hakuri da ta wannan kasuwa ka rasa mahaifi ka rasa mahaifiyarka ka rasa matanka a bar maka ƴaƴa ma malam ka gama hidima a kan yara su yi karatu su za su yi nysc za su kama ofis yana sai Allah ya ɗauki rayuwarsu da ka iya shi ne hakuri a bisa kaddara an sallai ma'aikata tana ciki kawo amma Allah ne ya baka kuma yanzu kuma an sallama ya fi iya da sa al'annabi ala inna da ya samu sabr ala ku saurara ce lan annabi dubu da kan da sa da kan mutum ya ci a nan duniya har da gobe kiyama kuma mutum a aljanna sabri wallahi ya yi hakuri wani da inda mala'iku suke congratulatu namu ne suke ce musu ne suke ce musu to allazina sabaru wanda suka yi hakuri ibtiga a wajihillah don ibtiga eh, a wuce ba. don neman yardan ubangijinsu bayan haƙurin kuma wa aqamu salata suna tsaye da ba su masa da ita sai da sallah ita ce ta da ilimin yin ta ina yin ta a lokacin ta kana yin ta a inda Allah ya ka yi ta sai na miji masallah ya ce aka ce wata sai a falo sai a falo ko cikin ɗakin ta kowa da sa kana cikin sallah sannan wa an faɗo min mara zaɓunahun suna ciyar da abin da suka azurta su da shi da dukiyoyinsu sirran a ɓoye sirran a ɓoye waɗansu malamai suka ce sirran ciyar da dukiya sirran shi ne sadaka shi ne sadaka ma'alaniyatan na bayyane kuma shi ne zakka dole a zo a cikin aiki ba a su irga ya abin da shi da zakka dole ka so amma sadaka ba dole ba a hadi yanzu annabi sallallahu alaihi ce cikin mutum bai da ake sanya a karkashin inuwar harshen Allah da babu ba a ranar kai ita ورجل أنفق بيمينه شماله mutumin da ya sadaka da hannun daman shi na har kuma bai sani ba kaga sadaka kenan sadaka kenan amma da ta isa fili ake yi a kirga shanun kwafi da su ana gani a kirga kuma a fi da su a kirga kuɗi a fi da su a kirga buhun da kasar da amfani gona a fi da su wani da tan a bayyane ake yin shi ina ba ku gane ko kina da in tubdu sadaqati fa in mahiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khayrun lakum sannan kuma wa yadra'una bi sayyi'ati al-hasanata suka bai da kyakkyawa da mummuna in an muna da musu so sai su bai da kyakkyawa da karo cikin mutum ya taimaka maka yadda zai yi a shi mu a kofar jikin sun su da ɗan talgama ya ce talaka kawai ina ba an gane ko kuma zuwa sai motar shi tun a nan dan Allah ne taimaka muka don girma Allah inda kake inda ya ulul albaba ita kan imani da ulul albaba kana in wayo a barayi kun zo wucewa don Allah akwai wanda ba su nemo masu turawa wallahi an san da wani zai zo shi kenan eh ita wanda aka ku sai maka mu ku ta shi alai da kake da kai ne ko wallahi ma ulul albab na wanda Allah ya yi eh wa yadruku bil hasanati sayyi'ata ka ita irin waɗannan mutane masu waɗannan cikin wanda ba ta taɓa rama mummuna da mummuna sai dai su rama mummuna da kyakkyawa ya san barka suna da wani masauki nagartacce mai kyau da ne aljanna sai ce koma su inji Allah subhanahu wataala Allah ubangiji kan ya mu a ciki dara dar wani gida na karshe kyakkyawan gida za mu ji bayani gidan shi ma gobe mun ji bayanin mai shiga gidan da sifofinsa da irin ayyukansa da irin ji wani gidan da zai ji zai shiga ya gidan yake shi ne kan ji bayanai cikin gidan yadda yake Allah ya raya ke ne kai mu gobe bari mu amsa tambayoyi da kwakwai kuma haka ya ce bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah subhanahu wa ya saka malan da gidan Allahumma ahin da da ku duka da al'umma musulmi ta ce duk lokacin da na shiga dan kafi sai ayoyin qur'ani su dinga mun a zuciyata malam ne ka ka wannan eh shi an da ya rikita ka ce bai kuka ba karanta su da su karanta su babu komai babu komai da izinin Allah Allah madaukakin sarki sai an yafe wa al'umma ta cikin da zancen zuci wasu an gaɓoɓi ba su aikata ba. Tambaya ta gaba, Assalamu alaikum, malam ina maka fatan alkhairi da rayuwa mai albarka Allahumma amin da bi duka. yaushe da yaushe ne ya kamata mutum ya yi salatu a tafde to ni wancan lokacin ba da aka ware mai idan mutum ya yi tafiya a rayuwa shi kenan nan to biyu ko lokaci lokaci ko ba a ce shi da safi ko shi da rana ko da abin nan bane ya ka san gani ko na biyu da mace ta yi sallan tarawihi da mace ta yi sallan tarawihi a gida da ta yi a masallaci wanne ne ya fi duk wanda ya samu idan za su zo masallaci babu matsala babu fitina babu ko haddasa a tabaruji wato bayyana ado da surufi da rashin abinan sayin shi a masallaci yana da kyau domin mace za ta ga kokarin da ƴan uwanta suke yawanci idan kai kaɗai suke abu sai ka ga tsara da lalace ya shige kamar idan ka cikin jama'a sai ka ga kuzarin wani tsarin wani da daukiyan wani da dole wani da kai ma yana yana karfafa ka kuma kada shi ka baka shi eh ina wani dangi ina wani kyau ya sai na ga wani tsoho ya ka ba ina ki kalli wannan da cikin ni da ni a duk kalli yanda da cikin yake ma da shi da abubuwan da ake motivation da ka su karfafa ka ba idan ka zo ma da shi idan ka muna hajjita wata kila a wani shiri da ke a cikin sai ta ga gani sai ka tashi ka yi wata kila sai awa tana kallon wannan sirri tana gamawa to ban ka sai raka a gurin ta sai insha Allah in kai illa hudu ma ko shi yi ai tunda nafila ce alhamdulillah da arziki to a fita a zo masallaci ba ta kai alheri zuwa masallaci idan za a zo a surutu ba za a zo da shiga ta musulunci ba a fito da isa da kudu zai bayyana alƙa bayyana sakamar da ya tallata a ɗaki da ɗaki mata alheri yanzu Allah ya yi ko ina Allah ya masajid Allah kar ku hana bayin Allah idan suka suna so su zo masallatan Allah ta kuma kan akwai inda aka kance musu aka ware musu amma ta ta asalamu alaikum malam idan aka Allah magriba da isha daidai ne a dawo sallan tarawih ba ku laifi in ruwa ya ci ba misali an hana saboda hadari an tafi da ruwan ya sauka da ya mu hikiman dawa an hana ruwan babu hikiman dawa yanzu dawar da aka yi tarihi za a yi ana yi ne alhamu domin ana haɗa sallah a yanayi uku wani sa'i za ku haɗa sallah don kun ga hadiri ya ɗauko kuna ganin wannan hadirin ba zai kai a yi da bari a yi ɗaya a dawo ba tare da ruwa ya ɗauka sai aka aka tafi hadirin kuma Allah ya kwaye hadirin wannan ba sai a ce ba a sake Allah ta ci malam kar ka dawo da wani gida ko kuma ana cikin mafi ruwa da kuka sai a haɗa wannan ba a tafi ko kuma an fara ruwan ana yin shi a cikin sai wanda ruwan ya tsare a jiya su zauna a jiya wanda kuma ruwan ya tsare da so a masallaci su tafi sai ka tafi ba ta ba ko kuma an yi wannan an an ɗauke aka kira mu riba to don ma an ɗauke ruwan sai ka ga wa mutane su da kai fito da su da lafiyar cikin nan kuma ana haɗa musu a wannan lokacin a tafi a zauna wani sauƙi ne da Allah idan Allah yi wa bawan su sauƙi a cikin ku kashi sauƙi wanda ya isa ne ya maka sauƙi ka ka ka appreciate tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam a malam Allah haka rubuta kai a gidan aljanna firdaus Allahumma amin malam Allahumma amin Allahumma amin Allah saka da alheri malam tambaya ta shi ne kamar a masallacin haram haram wato na makka waɗannan asar da suke sa wato askar askar kan askar da suke sa uniform green jan wato da a yan sanda ke nan suke ko askar da sojoji idan ana sallah su ba sa yi bayan an ake musu sallah ne ko kuma suna yi da baya ne saboda idan ana sallah da su buga mutane eh, hukuncin jami'an tsaro ya bambanta da ƙasari mutum. Kusa ɗan yankin mu nan, haɗe da uniform nan. idan ana sallah gaba ɗaya idan ana sallah su suna jikin motoci suna kula suna kula idan aka idar da sallah din masu dukiya su je wani dukiyarsu su dawo su haɗa jamfin su Allah ya yarda haka wannan ladina kafaru law tadkhuluna an a anfi'atikum wa amwalikum fa yamiluna ilaykum mailatan wahidatan yasa a sallan yaki ayatul haddani a sallan yaƙi. annabi waɗansu su je su tare da lijan waɗansu su tsaya tsaron rayuka idan aka idan su ne su zo su nasu daga baya wannan ba wata matsala sannan idan na fi ne kaga su an yi aiki sai su je su yi mata yassara suna da ladan tsare rayuka da babu su inda da sallan ma a samu a yi wani zai shiga da bom ko saboda haka aikin masu tsaro da ne mai tsaro ma an ɗauke masa wannan juma'a idan kana daji a wanke juma'a kuma barayi suna yawan kawo hari sai ka kawo ka zo juma'a ka zo juma'a ka koma an yi ta da an yi sa an ɗauke maka sallar juma'a ka rika yi sallar da na jam'i ka rika yi sallolin ka da ɗaya a inda ake tsaron sai dai in kula da yawa sai ka zo su su zo nan waɗansu kuma su yi a can gobe wanda suka yi a can su zo masallaci babu laifi yawa shi wanda ya ce kullum ne ya ce kuma ya ɗauki haka ne na ka shi nan to kuma ne ko ba kai musu sallah aka yi amma za su je su yi nasu ne kuma Allah ya ba su ya duka wannan abin da suke tsaron rayuka wannan su ne kuma suka samu a yau da za su ci gaba da shi Allah akwai wata zuwa da su zuwa dubu uku ko wani ran Allah na isar na isar da shi ne ba, baki ake wa mutane akwai mutane masu kula da makabarta sun tura wata kamar neman taimako na makabarta kuma makabartan suna yin shi a yanayin ne wanda ba ita ce ake sawa ba kamar mabul suke yi kamar slap suke yi yanzu a rika sawa a wajen makabartan yanda itace allu da wuya ya rufe zuwa ya ruɓar da shi ya ne ka ga makabatu suna yawan rubtawa to shi ne wannan ƙungiya wanda ina cikin wanda a masu bukatawa to shi ne suka yi suna son taimako wanda zai taimaka na waɗannan slap ɗin ya rika bayarwa ana yi kowane slap ɗari uku ne ko zuwa ɗari hudu ko ɗari biyar ne na manta saboda siminti na ya tashi to ga sunan dai suka neman bayin Allah su taimaka saboda samun nagartuwan wato masarautu in kun ga ta tuwa ne zai tukun ya kuma tana in kasar da yayi ta kuma ce mata rubuta so sai an yi tsayin shi wanda da shi aka cewa da kana haka shi haka da shi haka kaman lafiya shi kalok suke nitsewa haka sai ka ga kabari baya rubutawa shi ne suke neman wani taimakon fi sabilillahi makoman mu ne gaba daya wannan wajen makoman duk wani musulmi makabartan nan saboda haka mai ba da taimako zai iya bama taso ɗan eh, siwilishi na masallaci a kai musu Allah ubangi ya samu da Allah kin ta mu kuma Allah ubangi ya kyautata hukuncin mu وحدة الإسلام المسلمين وحلة الشرك المشركين وحدنا وداعك وداع الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين محمد الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأجمل على عبدك هديك محمد وعلى آله وصحبه سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين